yau ɗaya ga watan agusta na shekara 2017 za a fara gasar cin kofin premier league na kasar ingila na shekara 2017 zuwa 2018 inda kungiyoyi 20 za su kece raini a tsakaninsu don samun zakarar da za ta lashe gasar premier league na bana a kasar ingila za a ɗau tsawon makonni 38 ana gwabzawa a wasan na premier ƙasar ingila a shekarar da ta gabata na shekara 2016 zuwa 2017 kungiyar ƙwallon kafa ta chelsea ta ta samu nasarar ɗaukan kofin premier league ɗin na ƙasar ingila a yau ɗin za a buɗe gasar ne tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta arsenal da kungiyar ƙwallon kafa ta leicester city wacce a shekara ta 2015 zuwa 2016 ta lashe gasar ta premier league wasan zai gudana ne a filin wasa na emirates mai daukan mutane 60,355 za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi. idan Allah ya kai mu gobe asabar kuwa za a ci gaba da fafata a masanin wasa mako na daya inda kungiyar kwallon kafa ta Watford za su fafata da Liverpool Chelsea ko za su barje gumi ne da Burnley yayin da Crystal Palace za su karbi bakuncin Huddersfield Town kungiyar kwallon kafa ta Everton ko za su fafata da Stoke City Swan City za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Southampton ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta AFC Bournemouth ne sauran wasan sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hope za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ranar lahadi idan allah ya kai mu sha uku ga watan agusta na shekara 2017 za a buga wasanni biyu kamar haka kungiyar kwallon kafa newcastle united za su fafata da tottenham manchester united kuwa a gida za su karɓi bakuncin west ham ne huta lafiya